suka ni 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a mun haɗu a tsakonar majalisi na tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan babban masallaci na wannan jami'a da tsarin albarka khadija university da ke garin majiya a cikin jihar jigawa wanda idan ba a manta ba yau shine wato darasinmu na wato biyar kenan cikin majalisi na ashirin da uku kenan zai samu wanda a zarafin da ya gabata jiya mun kai ƙarshen aya ta ashirin da tara wanda yau ashirin da tara za mu tashi kan aya ta talatin daidai haka ne? mun kai ƙarshen aya ta talatin daidai za mu tashi aya ta talatin da ɗaya إن شاء الله أرى ما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله سبحانه وتعالى يكتب وعلم آدم الأسماء كلها الله سبحانه وتعالى سيسند النبي آدم الأسماء سوناي كلها دكا ثم عرضهم على الملائكة sai Allah subhanahu ta'ala sai ya buzuro da ya gudurar da wayannan abubuwan da aka da ya sanar da annabi Adam sunayensu alal mala'ikati ga mala'iku fa qala anbi'uni sai Allah ta'ala ya ce musu ku bani labari bi asma'i ha'ula'i na sunayen wayannan abubuwan in kuntum sadiqin idan har ku daga cikin bisa ga da'awarku da kuka a baya qalu subhanaka sai suka ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ma wani ilimi illa ma na face abin da ka sanar da mu din innaka antal alimul hakim hakika kai mai cikakken ilimi ne kuma mai hikima ne qala ya adam sai Allah ta'ala ya ce ya adam anbi'uhum bi asma'ihim to kai ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan falamma anba'ahum bi asma'ihim lokacin da annabi adam ya labarta mun sunayen waɗannan abubuwa qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard Allah ta'ala yake musu da mun ban gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ni ne masanin gaibin sammai da kasai wa a'lamu kuma ni ne na san abin da kuka wato ainihin abin da kuka bayyana a fili da kuma abin da kuka boye a cikin rayukan ku wa kamar da makaranta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta mana abin da mala'iku suka faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa su bi halitta annabi Adam ke cewa أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدر بحمدك ونقدس لك me ba su amsa kala in ni a'lamu ma la ta'lamu yanzu Allah ta'ala za ka halittar da za ta fasadi a bayan ƙasa ta ma zubar da jina nafi wani hannu sabbihu bi hamdika wani qaddisu lak alhalin mun muna tasbihi gare ka muna tsarkake ka muna tabota a gare ko da yaushe wani halittar muna gani in dai ta zo bayan ƙasa za ta fasadi ta cuta ta zubar da jiki duk ayyuka da ta'addanci za ta yi sai ce musu in yi a la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba inda Allah subhanahu ta'ala wanda ta'ala ta'ala yake cewa wa 'allama adama al-asma sai Allah subhanahu wata'ala sai sanar da annabi adam al-asma'a sunaye na abubuwa wanda malamai a nan sun faɗi maganganu da yawa game da mai Allah subhanahu wata'ala yake nufi da al'asma a sunaye sunayen ne aka sanar da annabi adam an fahimta malamai sun yi maganganu da yawa an sami akar da ta'abla da abbas Allah ta'ala ya ƙara da a gare su ita cewa Allah subhanahu wata'ala ya buduro wa da wato annabi adam sunaye na ƴaƴayensa wato wanda za su ya hayyace su kowa suna a gaya masa sunansa wani da su ɗanka ne bishan ka ne ga sunansa kaza kaza kaza sannan kuma Allah ta'ala ya san da shi sunayen dabbobi da su wannan akuya ce wannan tinkiya ce wannan kaza ce wannan kaza ce sunayen jakuna ne da kai ne da da da abin da ya kama da wani haka su ƙara samu wata ruwaya da daga abu ya abba a ita tafsirin wannan aya da cewa a wato waɗannan sunaye da Allah ta'ala ta cewa Allah adam al-asma'a kullaha sunayen da Allah ta'ala ya san da shi sunayen da zai zamanto mutane suna ta'arufi da su mana a raga balarabe ga bakar fata ka ce wannan balarabe ne wannan bakar fata ne wannan bature ne an gane duk wanda za a gani a ce wannan jinsi ka zane an fahimta cewa ga mutum ga dabba ga sama ga ƙasa ga kogi haka haka haka a wani suna al'asma Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen waɗannan dunkulallun sunayen abubuwa mana sunayen asma'ul suna sunayen sukan halittu iri iri cewa wannan ƙasa ce ga sanar da ta ko akwai yaki akwai rairayi ko akwai akwai akwai tako akwai laka akwai duk wannan suna ƙasa ke ko a cikin sunan ƙasa ne aka samu waɗannan sunayen ko sunan ta wa duk ƙasa ce aka ce ma ta ƙo an ce ma ƙasa ne haka ne to haka na a lokacin da aka zo aka ce ma sama suna sun kaga akwai sunan ta ɗaya ta biyu ta uku duka duka sama ce to Allah ta'ala ya sanar da shi waɗannan sunayen haka na bishiya kaga akwai bishiyar kaza akwai bishiyar kaza akwai bishiyar kaza Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam ta ga bishiya wannan sunanta bishiya da dangoginta shine al-asma kulla Allah ta'ala ya sanar da annabi Adam waɗannan sunayen halittu iri iri da kuma a haka na an samu wata ruwayar da ta da abba a cewa Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam a sunaye ne na abin da ya shafi bayan ma har dabba har da jinsin tsuntsaye da abin da ya kama da wannan duk wani jinsi na halitta al'asma ta wannan dabba da ke tashi a sama sunanta tsuntsu an fahimta wannan da suke tafiya a bayan ƙasa sunanta akuya wannan sunanta ragu wannan sunanta kaza al'asma a kulla sannan kuma aka sami a wata ruwaya daga a dubai a wata ikimar ruwa ce da abuwa na abbas a da aka cewa allama adam al'asma'a annaba adam allah ya ta shi sunaye a wasu ruwa ya ce ana nufin sunayen mala'iku cewa ku da kuke inkarin cewa gashi gashi gashi ga ɗabi'ar an adam gashi gashi to to sai aka alafa wasu alafa sai sanar da annabi Adam sunayen mala'ikun da yanzu aka halice shi sai Allah sai ya sanar da shi sunayen su cewa ga mala'ika kaza ga wani ga wani ga wani an fahimta haka na kuma a wasu al-humaydi shani ya fassara a wasu asma'a da Allah ta'ala ya faɗa da cewa asma'ul nuzum sunayen taurari da suke a sama su Allah subhanahu wata'ala ya sanar da annabi adam cewa ga ga zahara ga surayya ga kaza ga kaza an fahimta ga ƙwaƙarar sunayen da taurari da suke a sama an fahimta wa'annan al'asma'a ana nufin sunaye na halittun da suke sasannin sama na taurari da abin da ya kama da wannan cewa ga rana ga wata ga tauraro ga wace ga wace duk wa'annan su ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Adam a wannan lokaci Ah. amma ibn gari a kabari a cikin tafsirinsa a yarin jayar cewa wato Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen malaiku ne ah, da kuma sunayen zuriyarsa sunayen malaiku da kuma sunayen zuriyarsa an fahimta Eh, da ka wa allama adam al-asma'a Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa san har babu wani nafsi da yana cewa da abubuwan da zaman to Allah subhanahu ta'ala ya sanar da annabi adam sunayen to Allah ta ce asma sunayen wasu abubuwa malakacin abin da Allah ta'ala ya halitta tunda mala'iku suna ganin cewa su suna da ilimi bal ma su ilimin sun gano wannan halitta da aka halitta ga ɗabi'a ta ga halayenta kama suke tambayi ta ya Allah ta'ala za ka wato an wato an asada abu fiha man yusfi fiha yusfi kima wannan halittar za ka sanya ta a bayan kasa ko ta ta sari ta zubar da zunan naki kada ta ce musu ne in yi alam ma la ta'lamun abin da kuka sani suna cikin sani game da shi ki ta kuma subhanahu wa ta'ala sai da fati wato in nuna musu mu'ujiza game da halitta ɗan adam da Allah ta'ala ya yi cewa halitta ta ta musamman mai girma mai daraja a tashi Allah ta'ala sai sanar da annaba adam sunayen halittu da su mala'ikun ba sani ba take ice maka me aka fito da wannan abubuwa ta sai sunan ya faɗa take mala'ikun suka kama da cewa akwai hikimar Allah daban da ba sani game da halitta ɗan adam shine mai harka ta koyo da koyarwa ilimi daga cikin abin da ɗan adam ya fifici sauran halittu da shi ne koyo da koyarwa ilimi isa duk mutumin da yake zai da a koyo da koyarwa a koya masa yadda a koya masa sannan kuma a koyarwa to da sauransa wani ɗabi'a ta ta halitta da Allah ta'ala ya ɗan adam cewa je makaranta a koya masa isan abin da bai sani an fahimta shi sa nan Allah ta ta'ala sai zaman to isanar da shi sunayen abin da bai sani ba kuma ita mai ya koyar da wani su gaya wa ɗan su marai mana mala'iku ya gaya musu an fahimta sun ma'araba hu ma'alar mala'ikati fa qala an bi'uni bi asma'i ha'ula an fahimta Allah ta'ala ya bidur da wa'annan halittun cewa to kuku fa'ara faɗa ku faɗa ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين wato ainihin ko in ku akan gaskiya kuka akan abin da kuka faɗa to ga waɗannan abubuwan a gaya mana sunayen ya sunan kaza ya sunan wannan halittar ya sunan wannan taurarin bai sunan mai a kaza ya kaza a faɗi sunayen su da kuma bayanin da su an fahimta qalu subhanaka ta suka ce Allah ta'ala tsarki ya tabbata a gare ka la ilma lana ba mu da ilimi ai mu ai ba su ilimi bane mana sun kankan da kai duk da ilimi da Allah ta'ala ya ba su sun kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala wanda ke shine sarki guwaye wanda yake a ah, ah, shine wato ainihin allamul guru mai cikakken sani game da gaibuka da ma abin da yake mai a filin gaba da ta ce ba mu da ilimi la ilma lana illa ma Allah ba mu da ilimi sai abin da ka san da mu ya Allah mana ba sani ba sun yi kan da kai da Allah subhanahu wa ta'ala mana a Abdullahi Abbas ya fassara wannan lafazi na in kuntum sadiqin sai ya ku faɗi sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqin idan ku da gaske kuke Abdullahi Abbas ta fassara cewa in ta'ala ta'lamuna lima az'alu fil ardi khalifa in har ku kuna ganin cewa kun san dalilin da sa zan halitta dan adam to ai ga yin wa'annan abubuwa ya kace a faɗa su ma inda kun faɗi wancan to wannan ma ku ku ce suka ba da amsa cewa ba su sani ba sai abin da Allah ta'ala ya sanar da su a shekara kenan ba kaɗai a ɗabi'ar ɗan adam wato kamar mala'iku suka fahimta ba ne kaɗai cewa zai fasari a bayan ƙasa zai zubar da jini a akwai wasu abubuwan ma bayan wannan wannan ɗabi'a ce ta samar da kyau su wannan suka fara kanta cewa ga shi ga ɗabi'a su fa yana da fasari in ya samu dama ya ga ƙasa ga ta an shimfiɗa ta ga kayan itaciya ga kaza ga business ga kasuwanci ga dabbobi ga jin daɗi sai fasari sai tunanin ya zan saba Allah wannan kaɗai suka kalla ba su kalli ɓangaren ba su san kai ɓangarori na abubuwa na alkhairai da yake kunshi a cikin adam ba da gaske ne akwai ilimi an fahimta dan ma haka ilimin suna ganin kamar su suka suka aita da ilimi kamar dan adam Allah ta'ala ba zai yi ilimi ba to sai aka tashi nuna musu aya a take cewa aka kinka annabi adam ilimi na abin da ba sani zan ce kuma ya gaya musu aka fara cewa kai ku baraka ku fada da sai sa sai aka ce annabi adam ya fada kaga me an fara nuna musu an fara sanar su abin da ba sani ba kiga kenan in ka kwantar da kai aka tambaye ka ce ban sani ba a lokacin za a karu amma an kace na sani sai a baka dama a ce to kaji fara kuma suka ta shiga jeji ana ma dariya ana ganin ga wani sabon yankan ke ko yana ta faɗa yana ta shiga jeji maka ce kai tsaye ban sani ba ta suka ce wato ani la adri misl rabin ilimi ne idan mun to ka ce ban sani ba ba ta da rabin ilimi mana ka gane ma ba ka da ilimin abu shi ma ilimi ne ka san ma baka sani ba shi ma ilimi ne nan ba kowa ne yake isan bai sani ba wani yana ganin ya san abu za a yi ta ido da shi ita hayaniya ya san abu alhalin kuma kwata kwata bai san shi ko ko wato sanin sa game da wannan abin a cikin goma mai bi kaso biyu ne da sun sani sai ta hayaniya kuma ya san abu zai zaɓe fi kowa zuwa ƙarewa. mai ilimin wanda ya san abin allah ƙalli a cikin goma ya san tara sai ga ya fi zurfin abu kuma shi ke da baya shi kuma yana wuce ga shi ya shi ne mutane ko sai an je kuma ita ita shirmi an fahimta to don haka kankan da kai a cikin haka ilimi yana da alkhairai da yawa kankan da kai a cikin ilimi kaka nuna cewa kai kafa kowa a cikin zama a ko aji ne a ko wanda ya kita da ka kwanta da kai za ka fahimci wa kafasitin kowa sai ka fahimci wa na kowa ya kini amma kai tsaye ana fa kun zo kun fara lakta aji ka fara nuna cewa kai kwaro ne kai tafi kowa kai ne a sama a ba ku sani wani <laughs> ala nan da wata uku zai ga mutum ya yi dauki <laughs> ya gano akwai wanda yi to haka rayuwa take to ba a nuna cewa kai tafi mutane a asali ka ba Allah da halitta ka ko kamar da mala'iku suke su ba Allah da abin da zai halitta su bari kawai su gani me Allah zai yi an fahimta da ka wannan shi duk wanda yake jin cewa kaza shi ya kai wani matsayi a ilimi shi kaza ne duk garin babu kamar sa ko duk kasar ma duk duniya babu kamar sa to nan in akwai wanda babu kamar sa dan to a cikin jahilan babu kamar sa duk wanda yake ganin ya kowa to Allah da ka sashi a cikin listin jahilai cewa babu kamar sa cikin jahilai babu kamar sa cikin masu ilimi ba shi da kawai ka'ida an fahimta to don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai musu talar cewa ga waɗannan abubuwan ku faɗi sunayen inda gaske kuke kun san wannan halitta inda gaske kun san abin da na halitta to ga waɗansu san farkon wani abubuwa kuma a kuɗi ko ilimi a kansu kuma kun ce kun san ɗan adam da na halitta to ga waɗannan halittun kuma ku faɗi bayani game da su suka ce ba su sani ba la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim an fahimta wanda kaga a cikin wannan ah, karin su kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana bayan sun kan da kai ga Allah ko kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin tawaya cewa da suka subhanaka kaga tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsarkake sanin Allah subhanahu wa ta'ala cewa sanin Allah babu tawaya a cikin amma mun sanin akwai tawaya da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim domin haƙiƙa kai wato la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da insani da mu sannan kuma innaka haqiqa kai anta al-ali kai ne ne matukar sai ba a ce al-alim ba al-alim ba masani malami masani to al-ali sifa ce da take alaƙa da zatin Allah subhanahu wa ta'ala al-alimul hakim me matukar ilimi me kuma matukar hikima cikin ilimi mana ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da me wato hikima ya kace hikima shi ne kwarewa cikin ilimi da basira da zurfafa abu cewa mutum kaga ba kware inda yake ya san abu ko da ilimi ne da hikima sai ga ilimi amma ba hikima ko sai bargada ya akwai abubuwa a kansa amma me sai an saka ta kai da lura ta zaka rama eh haka ne kuma haka ne zaka ga aka haka yake kawai sama ko sai kwalwar amma ba hikima to Allah subhanahu ta'ala shi al-alim ne kuma al-hakim akwai basira akwai akwai tsari akwai zurfafawa akwai kyau akwai isa'ani a cikin a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan mana suna tsakake zatin Allah subhanahu wa ta'ala wa game da cewa ilimin wato mai zurfi ne sabanin ilimin mana in sun san wani abu to babu wato an Allah ba su sufa ta alhaki kawai sun san abu amma alhakim shi ne wanda ya san lungu da sako na abu ya san kuma yadda za a sarrafa abin yadda ya kamata dole a ce kai wani yana da hikima ko ya san abu kuma gashi yana ta abubuwa loko bayan loko wanda kai wani ai gwani ne akwai hikima a cikin ilimin sa ma'ana to Allah ta fa al-alim ne al-hakim ya san dan adam da ya halitta annabi adam da zuriyarsa ya san me ya kusa a ciki ba kada ɗabi'a ta ta'addanci bane akwai kuma ɗabi'a ta alkhairi ta ilimi da basira da kaza da kaza da kaza to al'ayin ne al'akin ne bima khalaqa aw bima yakhluqu subhanahu wa ta'ala an fahimta da ka sun sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala sai yadda aka yi sun miƙa ilimin su da sanin su da Allah subhanahu wa ta'ala ba su da shi sai na Allah subhanahu wa ta'ala a to dan haka a wannan ayar a za ga akwai fa'idoji da yawa da za mu iya tsinta a ciki a fa'ida ta farko Allah subhanahu wata'ala zai iya yin baiwa ga tashin bayansa da mai da wani ilimi ke bantacce da waɗansu ba su da shi sai ga wani wani Allah kusan amma za ga shi a rage yake ba a ta tasa amma shi yana da ilimin da yake du ba a da shi ko ya fi eh, mutane da yawa sanin kwas kaza ko bangare kaza ƙwaro ne a nan shi wannan bai wasu haka Allah ya gada wala abin da yake da wahala shi kuma ya fi masu sauki haka lamarin Allah yake to Allah ta'ala zai iya bantar wani daga cikin bayansa ba sharɗi bane ko sai dan gidan kaza ko dan wani kaza ko mai kaza ko mai hawa mota ko mai kaza ko mai wanda ya mallaki kaza kawai ilimin Allah bai wa Allah kawai an fahimta kamar yadda mala'iku suna ganin wannan halitta da aka halitta daga yinku mun kuma da haske aka halitta mu ga ya zai ki zama ta ya samu mu wani abu da ma irin ɗabi'a sa muna ganin yadda aka yi kaza zai zaka suna wasala sa ta'ala sai yake wato tsawatar musu subhanahu wata'ala game da wato tsaya a matsayin su duk abin da Allah ta'ala zai halitta kai na kai na kallo duk abin da gani na abin da Allah ta'ala zai yi zai zartar na kudurarsa da wani kaza Allah ya ta'ala ya bawa wani abu na falala na arziki ko ta dama a rayuwa Na na kallo ne kai ya kakkaji cewa Allah ta'ala bai dace ibawa na kaza ba mu ya kamata a wannan ka shiga hasada kuma ka shiga rigima da Allah kai dai ka was'alullah min fadli ka roƙa daga falalar Allah ya ma kai in Allah ta'ala ya bawa wani kaza kai ma wani Allah bai ya baka abin da yake shi ma yake kwaɗayin iyama a bashi ka na. haka duniya take ko in kana ganin wani a masa kaza shi ko sai fatan ina ma a ce abu kaza na wani din nan shi aka ban wannan abin yana gani na gaji da shi ma wannan motar ni wallahi na ita ishe ni kau kana ganin sa motar ta kyalli go ina ma a samu motar shi kana ganin ta ishe shi shi fata ma ya rabu da ita kana ganin ina ma ina ma ka samu an gani lokacin da kake masa hasara shi kuma abin ma ya ma ishe shi <laughs> haka Allah ta'ala yake lamarin sa wani yana ƙasa kaza yana cikin ƙasashe da suka ci gaba ya ban nan ya tafi can kana ta kwaɗe yanzu na ganin ƙasar ta ije kiwo yake dawo gidan kai kana masa hasada mai ji a wajen gari ya samu wani admission da wata ƙasa kaza kana ta yi ƙasa ina ma ni kaza kaza shi kuma cikin ƙasar ta ije ki dawo wa gida haka komai abin da Allah ta'ala yi kwantar da hankalin ka akwai hikima subhanahu wa ta'ala da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ga a cikin su da gudanarwa. haka na a fa'ida ta gaba cewa da Allah ta'ala ki sawa Allah ba Adam al-asma Allah ta'ala ya sanda annabi Adam sunaye na abubuwa shaki nan daga nan za mu fahimci yare na ɗan adam wato kimshe ne Allah ta'ala yake sanin sunayen abubuwa mutum ya iya furta magana ilhama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Yasa sa waɗannan yaren da ake ganin su da yawa a duniya ta binnai yaruka ko ina ko yarukan najeriya ana ga ai sun doshi dubu ko yaruka kaɗai da suke najeriya sun doshi dubu kuma ba su ba don yanzu maganar da ake akwai yankunan najeriya irin yankin adamawa da irin su san wani lokaci ya taɓa cewa akwai yarukan da ba su mutum uku bane suke saura suke jin su duk masu jin yaren sun rasu kuma yaren baya ci gaba akwai su a rubuce amma a binciken da ake an gano bai mutum biyu ba uku wanda in suka mutu kuma shi kenan ya da sa a kuma yare da za a yi magana da shi a yadda sako sosai sarwai an fahimta to haka yare kan wa'annan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala sun da annabi Adam wato kimshe ne Allah ta'ala ya masa cewa abakara ga sunansa abu kaza ga sunansa zama ai yare ne ne yare sunayen abubuwa ko da ayyuka da waye da waye su ne yaren da ya ko to Allah ta'ala sai ya sanar da annabi Adam wannan shi nan yare kimshe ne Allah subhanahu wata'ala yake ba wai koyansa ake ba asali ba wai wani dan adam ne yake zuna mun so kirkiro wani yare cewa ga wani sabon yare na kirkiro ba a kawai sai dai an waye gari ne an ga wa'annan hausawa ne wa'annan larabawa ne wa'annan yamure ne wa'annan kaza ba na zai ce ma gara da aka fara hausa haka ne ba da cewa garan da aka fara larabci ko garan da aka fara faransanci ko turanci Allah ta'ala da ya kimsa wa dan adam cewa ko wannan ku hausa ko wannan ku yarbanci wannan ku kaza wannan zai zama sun sha ku ringa iya da sako tsakanin cikin an fahimta da haka wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma wata baiwa ce ta dan adam da Allah ta'ala ya masa cewa bayan ya halice shi daga yambin to ga cikin alkhairan da ya zama so cewa ya dafa a tattarar shi sanar da shi yare tsakanin dabbobi su ba wani yare ko da suke wani ba ka zo ya ga wata dabba sana a yare ba sai da ce kuka kuka shi ne ɗaya da saɓanta za a iya fasara shi a yaren to amma dai iya da saƙo wannan abin da suke isharori ne da kuma iya da saƙo na farin ziki ko damuwa ko na abu in an jirin wasa dai a yi kuka in ba a ga kaza ba kuka za a yi komai wannan wannan sautin za a fita kaga ba yare bane irin na dan adam da yake shi wani abu ne nasa da Allah ta'ala yake bance shi da shi subhanahu wata'ala a duk cewa akwai daga cikin masana wanda suke ganin shi yaren wato wato koyansa ake wani abu ne na na kamar kirkirowa amma dai gaskiya magana ce wata farin jaye shine yare kamar ilhama ce daga Allah subhanahu wata'ala kimshe ne Allah ta'ala yake wa dan adam ya manto cewa yana magana da shi sannan kuma a cikin wannan ayar za mu fahimci halattun wato jarraba ɗan adam ko jarraba wani an fahimta a cikin abin da yake da'awar ya iya ta iya kaza ta iya kaza to me ya kaza a an fahimta to tunda ka ce ka san kaza to muna so ka mana bayanin abu kaza abu kaza da abu kaza ba shi da jarrabawa da ake aiki kana jin cewa ka karanta kaza ko a sarista an yi kwas kaza da kana ganin cewa ka san abin to ka zauna ka bada amsa game da abin da me abin da kake ganin cewa ka sani sai a zo ma tambaya cewa kaza da kaza da aka ce kaza to me kaza ka ana buƙatar kai bayanin su sai ka kawo misali abu kaza ma da kake kaza to kawo definition din kaza da kaza shi kaza din nan kaza ya yake yake zama kaza kaga sai kai bayani tunda kaga cewa oh, wani abin kana ganin ka sani to don haka nan ka ga Allah subhanahu wataala da ibdura da wannan sunayen kafin a ce adaba Adam mai bada amsa sai aka ce mala'iku su fara bada amsa ko qalu suka ce la ilaha illa ma alam ta ba mu sani ba sai kai <laughs> su sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta wani har karshe annabi Adam din ne ya faɗi abubuwan da suke akwai da haka wato fa'ida a ta hudu ne, a halaccin mutum ka masa kalubale ta kalubalance shi akan wani abu na ilimi cewa kaza da kaza to in dai haka ne to ka gaya mana kaza an fahimta a da Allah kuma sa'ala a ce musu wato an bi uri bi asma'i haula in kuntum sadiqin in dai har abin da kuke ganin kun abin da kuke ganin kun sani to a gaya mana kaza wani abu zai haifar da kuma competition a aji to in dai kana ganin kaza ne kana ganin wannan wannan kwas din kasan to in an isa a gaya mana kaza mana wani abu sai game to ba mutum yana kin barci ko domin ya san aka haɗu za a yi tambayoyin kure kaga sai ta dajiya ta karatu domin iga ya kara mutuncinsa wani abu ka sai zama to an samu alkhairi a baya idan ana haka musamman rayuwar karatu zaman kuna jami'a yanzu dama ce mai kyau irin haka da in dai aka haɗu in muka fuskanta da wane to ko ya tambaye ko ya tambaye shi ka kowa zai tsaya idan mutum ya abu da kyau ana zuwa to me kaza ka kai wanda ya riga san ba to shi shi za a ba amsa kai ma ana ganin wa wani me kana jiya to me kaza to <laughs> wani sun ga kali bale ne mai kyau wani kuma zai zama cewa har abada abin da kai a jami'a ba za ku manta shi ba babu wani abu da za a kama ko bacci kake za ka san ka ce da Allah wannan kuskure ne kaza kaza ne haba kaza ne fa an fahimta musamman wala aka karatu irin wannan na rayuwa na makaranta komai zai zo goma a kani wani abu sai ka kana ganin ma ka manta shi ana faɗa ka tsaya ka ne shirka abu kaza kaza shi kaza abu kaza shi kaza an fahimta to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya yi wa mala'iku cewa tunda kuna ganin kuna da ilimi game da wannan halittar to ga wani ka halittun sai a gaya mana sunayensu da bayanai game da su an fahimta to sai fa'ida ta biyar a cewa mala'iku ashe mala'iku suna magana mala'iku ashe suna yin magana a kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar ki ta qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai mala'iku suna yin magana idan cewa maganar ba irin magana ta kafa dan adam ba tunda ba wanda ya taɓa ganin mala'ika ko malam masu ala ya ce suna magana ga shi ma sun ce kaza sun ce kaza da ka za mu ce mala'iku suna magana ba za a ce ba sa magana ban kashe ba sa magana me da yi wanda ya ce suna magana ne ga dalilin su ko Allah kuma ala da ya halicce su ya ce sun yi magana Ya yake nan mala'iku suna yin magana a suna yin magana suna wafarta magana akan game da abin da suka nufata za su sannan fa'ida ta gaba cewa a yadda mala'iku suka yi itirafi suka yi furci da cewa ba su da ilimi sai abin da Allah ta'ala ya ya sanar da su a shekara kenan za mu samu abin kwaikwayo cikin wannan ɗabi'a ta mala'iku cewa in baka san abu ba wahalar da mutane ka ce ban sani ba kawai ban sani ba? me shi ko da a ce wanda yake ka fi shekaru ne ko ka fi shi shi dan level 1 ne ka dan level 3 ko level kaza ko ban sani ba me ka da sai zama to kana sani shi kenan kawo ta gurin an fahimta sai zama to da kai da shi a wani level din kun zama daya ya sani ta sani kuma zama to kuma girman kai sai zama to hayo da shi ne a kan ka an fahimta yawa hanya ce ta neman ilimi da cewa za ka iya samun ilimi ta hannun wanda ka fi ko ta hannun wanda ya fi ta duka rayuwa ba yadda ba ta iya ko ta hannun safanka a zauna a cewa wani ya dauki kwas kaza wani eh, wani kwas kaza a dinga muraja a karanta a tambayoyi a tattauna ko ta fa'ida ta ta bakwai shine wa yadda mala'iku suke girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda suke rafi da girman Allah subhanahu wa ta'ala da kamalar cikin dukkanin al'amuransa da kuma tsarkake Allah game da sufofi na tawaya kamar jahilci ko ko ko rashin sani game da wani abu ita subhanaka idan ka ce subhana asalin ma'anar kalma ta sabaha wato mutum ne ya shiga abin da ya shafi ruwa wato yana wanka ko yana iyo wani kokarin wato iyo da yake shine wato sabaha fil bahr ilan sabaha fil bahr wani yana iyo a cikin ruwa mana ƙoƙarin wato fito da kansa ya tsama kansa game da abin da yake saboda subhana mana tsarki ya tsarkata ga Allah subhanahu ta'ala an gani game da dukkanin sifa wacce ba ta kamata ba subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala game da dukkanin sifofi wanda suke ba su kamata ba an fahimta sannan kuma waɗannan sunaye da aka ce innaka anta al-alimul hakim kai mai cikakken ilimi ne mai cikakken a wato hikima aka ce alhakim aka ce alalim ana nufin ma'abucin ilimi zul'il alwasi almuhit bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila an gane wato masani mai wataccen sani wanda yake ilimin nasa ya game dukkanin wani abu a jumlace ko filla-filla an gane ya san abin da yake da alaka da wannan abin abin da ya wuce na lokaci da abin da zai da ake ciki da abin da kuma zai zo a cikin sha'aninsa an fahimta aka ce kuma alhaki ne ma abocin hikima cikakkiyar hikima wacce ke zartacciya cikin dukkanin wato ilimin su subhanahu wa ta'ala babu wani ilimin nasa za a ce uh, wani ilimin nasa akwai shi amma babu hikima a komai akwai idu inda yake akwai al'ilmu to akwai mai. wato ainihin alhikma a ciki shi sa dukkanin sunayen Allah subhanahu ta'ala duk wani suna za a gane da alaƙa da ɗan uwansa idan aka ce ko da an ce da wani da Allah ta'ala ce al'alim to akwai alhakima a cikin a cikin al'alim an fahimta da an ce al'alim kaɗai ba an ce alhakim ba su ya wadatar an kawo alhakim ne domin a arfa koma da ƙarfin ma'anar domin Allah ta subhanahu ta'ala da yake al-alim yana da alaka da al-hakim fi ilmi an fahimta sannan kuma eh, akwai alaka ta cewa wato wato yana da alaka ilimin suna da alaka da abin da ya halitta wato al-alim yana da alaka da al-khaliq an fahimta wato al-alimu bima khalaqa masanin abin da ya halitta an fahimta domin Allah subhanahu ta'ala ya san abin da ya halitta za a iya samun wani wa bai san abin da ya mallaka ba ko bai san adadin abin da ya mallaka sai an masa lana an ce alaji wa yawan gonar ta sai ta toto toto ko to Allah subhanahu ta'ala ba haka yake ba zai zama to al'alimu bima khala ya san abin da ya halitta subhanahu wa ta'ala babu abin da bai sani ba subhanahu wa ta'ala da kai mai cikakken sani ne cikin dukkanin su subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala ike tabbatar da cewa wato da ya tambayi mala'iku game da a cewa su faɗi wannan abubuwa da zaman aka bujiro musu da su take suka sallama suka miƙa wuya game da cewa ba su san wani abu ba sai abin da Allah ta'ala ya sanar da su sai Allah kuma ta'ala yake yake kira ne قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون نعلم ما تعالى يكتشوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا كي آدم أنبئهم ka ba su cikakken labari bi asma'ihim game da sunayen wa'annan abubuwa falamma an ba'ahu bi asma'ihim lokacin da annaba adam an ba'ahu ya ba su cikakken bayani bi asma'ihim da sunayen nasu qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard sai ta yake ta ban ce muku ba daman inni a'lamu ni ni ni ne na san ghaibar samawati wal ard abin da ya tsuya cikin sammai da kasai wa a'lamu ma tubdun kuma na san abin da kuka bayyana a matsayin ku na halitta ta wa ma kuntum taqtumun da ma duk abin da kuke koyewa a matsayin ku na halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala yake musu wannan a matinaciya da kuma tsoratarwa a shekaga Allah subhanahu wa ta'ala ne girma da sha'aninsa da girma ko da wasa kada kai wasa da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu Allah ta'ala zai nuna karshen ka duk lokacin da ka ga cewa ka isa da wani abu za ka ja Allah ya ja to ka kai kanka ga halaka ba za ka sha ba nan ka shezi yake musu mala'iku ma asumai ne da kuma da muka tambaya muka faɗa a baya ta tambayar su tambaya da neman ilimi ba ta inkari ba cewa ana kuma ta'ala cikin ilimin da kan sanar da mu ai wannan kamar wannan halitta za ta ta'addanci ko da ce za su yi fasadi za su kaza amma ƙarshe me ya biyo baya kaga sai bujiro da wani abubuwa wanda suke dole su sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala wa gudanar da mulkin sa take nan musu ya adam ya kai adam ambi'un tunda sun kasa ba su sani ba to kai ga ambi'uhum bi asma'i dole ne ta kama da ilimi ai a cikin ilimin Allah yake ta duk abin da za zaka yi fatan sai ka gane to a cikin abin da Allah a cikin wani dan wa ma kuntum bi ilmin illa qalil ba a ba ku wani ilimi ba sai ka dan aka san zuwa ba zaka mai ilimi ina shi mai girman sa cewa ni na sai kaza ni ƙwaro ne ƙwaro ne abin da ka sani ka ne to san ta karamin sani uku ne kana ganin kana kuma kana jin cewa kai kai san kake a dan abin da dan wani dan gefe kake dan wani amma utu tun yana ilmi illa kai a mala'iku na Allah ta'ala da ya san da su mai da yawa ga abin da suke cewa cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala sai ake ta man tawaba alillahi rafa'ahu Allah wanda ya dan da kai domin Allah sai Allah ya ɗaga shi subhanahu wa ta'ala إذا قال ya آدم إذا يا النبي آدم an bi'uhu ka ba su labari nan da aka ce da Allah ta'ala amfani da kalma ta annaba ta ce amma ta sa'alun kun an naba il azim an fahimta a na ka ce wato an an bi'uhum bi asma'i ka ba su labari me yasa Allah ta'ala bai ce akhbiruhum ba eh, shi annaba da alkhabar ma'anarsu ɗaya amma annaba a fi ƙarfin ma'ana an fahimta domin shi annaba ya fi ɗaukan dogon bayani an fahimta bayani an gani an mutu annaba ila awin kaga maganar wahayi ƙur'ani ta ga abu ne mai faɗan bayani an fahimta an bi ma'ana kai musu bayani na na sosai tabbatar da cewa ba su kaɗai masu kai yi ba an bi ruhu bi asma'i ka gaya musu dalla dalla game da sunayen an fahimta don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cigaba da nuna musu kudurarsa da ikonsa da kuma isarsa cikin bayinsa. na da ka kare ne wani kakkan cewa wai wani kawai ke da Allah na san kawai a tafarar ne zan buge shi a baka san me Allah ta'ala ya kinsa a cikin halittarsa kai ba ruwanka an bi muhum bi asma'i ka ba su labari da sunayen shi sa daga cikin farfasar da muka faɗa a baya cewa ruwa da aka da kaza da abbas cewa wa'annan sunayen sunayen na mala'i shi sa a nan ala ta nabi ta an bi muhum bi asma'i ka ba su labari game da sunayen su mala'ikun ma'ana idan ka ɗauki bamirin na hum yana koma zuwa ga mai al-mala'ika an bi muhun ka ba ka fara ba su labari game da sunayen su ma Wa kafin waɗannan abubuwan su nan an fahimta falamma an ba'ahu lokacin da ya fara gaya musu sunayensu na karantar da kai jibril kai mika'il kaiwa da kaiwa ne an fahimta sai kuma aka fara shiga sai ta ko eh, Kama da wato an ruwa ta zai bin aslam take nuna haka kita anta jibril anta mika'il anta israfil hatta adadal asma'a kullaha ilinga kaiwa da kaiwa da sun mala'iku kai ba sunan ka wani ba kai ba kai ne kula da kaza ba kai ba kai ne mai kaza ba kai ba kai ne wani da kaza mai kaza ba an bi uhum bi asma'i am falamma an ba'ahum bi asma'i ana haka sa'ala sa'ala ta aina ga musu da alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard ban ga muku cewa ni san gaibu ba na san mai da tsatsai kisa babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala hatta mala'ikun Allah da Allah ta'ala ya wuce ta cikin abubuwa da yawa ba su san komai ba alam aqul inni a'lamu ghaiba samawati wal ard cewa ni na sanin ni na san gaibi da yake cikin samai da tsafai ba wa a'lamu ma tubdun ni na san kuma abin da kuke bayyanawa nan kitabun yana magana ne da halitta gaba ki daya ba ka kaɗai magana ta ɗan ba ta tsaya a kan mala'iku ba wa alama su buduna a matsayin ku na halitta ta na san abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koya dubance muku na sun wannan barka an fahimta wannan kaga tsawatarwa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake wa mala'iku din game da wato halin da idan mun to cewa ake ciki da a shi sa nan a aka samu ruwaya ko take sahihiya a lokacin da zaman ko cewa kamar da ruwa ta zo a cikin musulun da wa'ansu fatai da bukari da wasansu a da Allah subhanahu wa ta'ala a zaman to cewa a wa ishe wa mala'iku a kan ta waɗannan sunaye da ibanin to cewa aka buduro muku da su cewa ku faɗi wa'annan abubuwa ga sunan kaza ga sunan kaza shin ba ku da ilimin su ne da za ku faɗa a wadda kuka ce mai tsayi kware da gaske Allah ta'ala ya kan eh, gobe insha Allah su ne a tashi a kanta آه، بإذن الله تعالى يوارع طيب جاب طيب تترجع إذا على ده وبدأ إنسان تاشعنا إن شاء الله تعالى فسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين Allah ta'ala ka zama bukatunmu ka yace mana kurakuranmu da sayyamu Allah ta'ala ka tausaya mana da halin da muke ciki wa'inda ya zamanto cewa aka raba a cikin wannan lokaci na zaɓe da aka gabatar Allah ta'ala ka riko da hannayensu ka ka kimsa tausayi na bayinka bisa ga zubinta masu nauye-nauye da ka eh, dora a kan suna da tafiyar da al'amura na mulki Allah ta'ala ka da su zuwa ga abin da ke shi ne daidai kai da shi Allah ta'ala idan baka baka riko da hannayensu ba su za su fasadi a bayan ƙasa za su aikata kuskure za su faɗa cikin fushinka da Allah ta'ala ka taimake su cikin abin da yake alkhairi ne zai taimaki al'umma da addini da ƙasa ga baki ɗaya ya Allah ta'ala ka iya mana cikin duk abin da ba za mu iya ba Allah ta'ala ka tallafa mana cikin abin da ka ba mu iko akan iyawar ya Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran mu ka dakatar da mu zuwa ga abin da yake wato kake so kai da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله